انه من يات ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا yadda lamarin yake shine duk wanda ya je wa ubangijinsa a ranar alkiyama yana kafiri to yana da wutar jahannama zai shiga cikinta ya zauna zama na dindindin ba zai mutu a cikinta ba ballantana ya huta daga azabarta kuma ba zai rayu rayuwa mai kyau ba